Wai Allah na shiga uku. Na san sa raina. Na shiga uku shi na mutuwa zai yi na ma haƙura na san daga. Ya haƙuri baba. Hajiya, me ke faruwa? Ko zan iya taimakon ku? Mawan Allah, ka duba cikin motar nan mijina ne a kwance. Gashi nan rai a hannun Allah mutuwa zai yi bawan Allah. Baba asibitin da bamu je ba, amma babu nasara ni na ma haƙura na sadakar. Hajiya akwai sauran dama. Menene yake damunsa? sa? ina nufin me likitoci suke magana dangane da matsalar ciwon sa bawan Allah matsanancin ciwon daji ne yake damun sa har ma ya fara taɓa wasu sassa na jikinsa an ce za a yi tiyata ma amma ka gari abin ni ba sauki sai na Allah na haƙura bawan Allah kina da labarin kamfanin Emblem Travels and Tours Limited kamfanin sufuri bawan Allah me ya haɗa wannan ciwo na daji da kamfanin sufuri kuma ban da abin ka bawan Allah abubuwa da yawa. Emblem Travels and Tours Limited. Tabbas sanannen kamfanin sufuri ne da yake da ofishi a Abuja a Najeriya kuma sun yi nisa wajen harkar jigilar marasa lafiya zuwa kasashen waje kuma sun taimaka wa mutane da dama ta wannan fannin irin wanda yake damu mijinki. Ikon Allah, bawan Allah, ta ya zan yi samuwa nan bayan Allah. Wannan ai ba matsala bane za ki iya shiga shafinsu na intanet www.emblemtraveling.com ko kuma ta imel emblemtraveling@gmail.com gmail.com ko kuma ta hanyar kiransu a waya a lambar biyu. ko biyar. akwai kati na ko da kin gazawar abin sai ki tambaye ni zan miki kwatance insha Allah to na gode fa mun gode Allah saka da amma fa hajjia ki kula akwai kamfanoni na bogi wanda suke ɗaukan mutane su kai su asibitocin da ba su da nagarta saboda haka ki tafi kai tsaye zuwa kamfanin emblem travels and tours limited ni su yadda da su su ne yardattu amintattu hello Assalamu alaikum. Aminu alaikum assalam. Ni ce Hajiya Amina wadda kai wa taimako watan da ya wuce a asibiti. Allah sarki na gane. To ya ake ciki yanzu? Yaya mijin naki yake a halin yanzu? A alhamdulillah jikinsa ya yi kyau. Mun samu emblem Travel and Tours. Gaskiya wannan agency yana da kyau. Sun tattara dukkanin bayanan rashin lafiyarsa kuma sun aika da shi ƙasar Indiya cibiyar magungunan kimiyya yanzu haka maganar da muke da kai din nan sun game masa an yi masa surgery ba yana ta samun sauki gashi ina cikin farin ciki sosai shi isa na kira kama domin ne maka godiya alhamdulillah kyakkyawan labari ai dama na gaya muku emblem travels and tours limited su ne na ɗaya babu kamar su su ne yardaddu ababen dogara kuma abin yarda ta fannin neman lafiyarku